الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da godiya sabata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin a 17 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi a tana 1434 wanda daidai da 27 ga watan biyar a shekara ta 2013 a lissafin miladiya ci gaba da karatunmu na littafin alamus sunnal manshura na sheikh al-hafiz bin ahmad alhakami hakami za mu tashi yau a tambaya ta 157 haka ne? bima fassara ulama'u hadhihi shu'ab dama a makon da ya gabata mun yi magana akan shu'abul iman yanki yanki na imani bayan mun gama da magana akan kaddara sai magana akan yankin imani imani nawa nawa kashi nawa ya kakkasu to shine kawo mana daga alkur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ke nuna mana imani ba abu ne guda ɗaya a dunkule ba yanki-yanki ne ayyuka ne daban-daban da na zuciya da na harshe da kuma na gabar jiki to yau za mu tashi inda zai kawo mana istihadin da malamai suka yi wajen fassara wannan hadisi hadisin cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa imani yanki 60 ne da wani abu a wata riwayar imani yanki saba'in ne da wani abu to sun yi kokari

فأجادوا وأفادوا ولكن ليس معرفة إجدادها شرطا في الإيمان بل يكفي الإيمان بها جملة وهي لا تخرج عن وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة فعلى العبد امتثال أوامرها أوامرهما نعم وعلى العبد امتثال أوامرها أوامرهما أوامرهما الكتاب والسنة نعم نعم واجتناب زواجرهما نعم وتصديق أخبارهما نعم وقد استكمل شعب الإيمان نعم والذي عدوا والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان ولكن ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى التوقيف إلى توقيف جيد <clears throat> نعم kamar yadda na ambata mana ya kawo mana hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya gaya mana imani ya karkasu kashi-kashi 60 da wani abu ko 70 da wani abu to shine sai nan yake cewa bi mafassarar ulama'u hadhihi shu'ab wannan yanki yanki na imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a hadisi da mai malamai suka fassara wannan ya yaya fassarar wannan hadisin take daga bakin malamai to shine sai ke cewa qad addaha jama'atun wata jama'a min shurahil-hadisi ma'ana wani adadi mai yawa malamai kenan daga cikin masu sharhin hadisai sun lissafa shine addaha sun lissafa waɗannan a ce da kaza da kaza da kaza shine ma'anar lissafawa duk suna cikin a dangogin ko yankin imani wa sannafu fiha at-tasanifa kuma sun rubuta littattafai akan wannan ma'ana akwai littattafai da malamai suka rubuta khusisan akan wannan matsala daga cikinsu akwai littafin al'adani akan masailul iman akwai littafin abu ya'ala shi ma kan masailul iman akwai da sunan shu'abul iman kuma akwai littafai manya da daddude guda biyu akwai littafin alhalimi wanda ya rasu 403 malamin bai haƙi ne yana da littafi sunansa alminhaj fi shu'abil iman to sannan al'imamul bai haƙi shi ma ya zo yi nasa albai haƙi wanda dai muka sani abubakar muhammad ibn hussein albai haƙi wanda ya rasu 458 shi ma yana da littafi sunansa kenan shu'abul iman shine ma mafi shahara yawa akwai wannan na halimi din akwai bugun da aka yi musu tare akwai kuma wanda kowanne an buga shi wancan ya kai sifili wajen goma sha hudu shi na bai haƙi shu'abul iman yana nan an buga shi da daɗe daga ya sun yi ƙoƙari sun lissafa waɗannan abubuwa in ka shigo kuma littafan hadithai al'imamul bukhari yana da a kitabul iman ya ware magana akan wannan hadisin domin da shi da muslim da sun ruwaito shi haka na al'iman muslim shi ma ya ruwaito wannan hadisi har ya yi babi mai suna babu a bayani adadi shu'abil iman to a ƙarƙashin na bukhari ne Ibn hajar al-asqalani ya buɗe ya ta bayanai masu tsawo akan waɗannan abubuwan to daga nan ne shi malam ya ɗauko wannan ɗaya ya faɗa cewa al'imam Ibn hajar al-asqalani gashi nan zai gaya mana ya yi magana akan waɗannan matsaloli amma kamar da na ambata mana littafi mafi faɗi a wannan shine wanda na faɗa na malam albai haƙi bai haƙi dai da muka san shi yana da sunan kubra babban malami ne a mazhabar shafi'iyya a bangaren aƙida kuma ya yi wannan yana cikin muhaddisun malaman hadisi da suke da riwayar hadisai da isnadin su yawwa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan al-kubra akan haka ya rubuta haka nan kuma ya rubuta wannan littafi shu'abul iman din yana cikin muhaddithun waɗanda dai duk da sun tafirantu da dan wani abu na ilmul kalam saboda tasirantu da ya da malamin sa ibnu fawrak shine yasa shi a mazhabar ash'ariyya in ba haka ba malaman hadisi galibi ba ka samun su da yar matsala a abu bangaren aqida amma al-imam al-bahaqi duk da wannan ba babba ba bace bata kai a kira shi ko mai bid'a ko mai abu aikin da yawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lullube waɗannan yan kurakuran wanda dama zaka same su a littafan malamai yau nan an ce kaza da ba haka yace ba da yafi yawa to Allah madauki ya saka musu da alheri yana cewa fa ajadu wa afadu a littafan nan da suka rubuta sun kyautata sun rubuta abu mai kyau wa afadu kuma sun fa'idantar sosai walakin laisa ma'rifatu ta'idadiha shartan fil iman amma ya kamata mu sani cewa sanin wannan lissafin ba sharaɗi ba ne a imani kada mutum ya ce duk wanda bai san wannan lissafin ba a lissafa masa abubuwa 69 su ake nufi da imani ko 70 da wani abu su ne imani ya ce in mutum bai sani ba ba shi da imani ba a nufin haka yawwa imani sanin su a jumlaci kai imani da su shi ake nema ba wai dole sai ka haddace ba kamar yanzu misali ai muna karanta a ahalari farillan alwala guda nawa ne bakwai ko yawwa a kawo kuma sunonin alwala mustahabban alwala a je babin sallah haka farillan sallah sunonin sallah mustahabban sallah to wannan mutum ya haddace ya ce guda bakwai ne in bai haddace hakan ba bai iya sallah ba ba a faɗi haka ba daidai ba ne yau amma ka san su a jumlace cewa wanke hannu da wanke fuska wanke kaza wanke kaza kowanne ka san matsayinsa wannan shine abin da yake wajibi a kanka ba lallai sai ka haddace guda nawa bane domin me shi sanin guda kaza din istihadi ne na malamai yawwa istihadi ne ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce farillan sallah guda kaza bane farillan alwala guda kaza bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya faɗa da adadi ba amma ya aikata wani dan fahimci farillancin ne daga bakinsa saboda wajabtawa da yi wani kuma a aikace duk da cewa malamai suna maganar cewa ba a kowanne aiki na manzan Allah sallallahu alaihi ake fahimtar wujubi ba suna cewa akwai hali guda daya in an ce aiki ku bambanta tsakanin kauli da kuma fi'ili ko shi nake magana anan akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce aje ai kaza ya tsawatar akai to ana fahimtar wajibi duk umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne sai idan an samu abin da ya sarfin sai dauke abin daga wajibi ya mai da shi mustahabbi amma aiki fa cewa kawai an ga manzo Allah sallallahu alaihi ya aikata abu kaza to wannan ba ya zama wajibi sai dai ya nuna mana sunnantuwar abin yawwa domin duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baya zama laifi don haka abun aka ce ya an ruwaito ya aikata kaza sai a ce eh ashe ya halatta mutum mu ma mai kaza sannan sai a duba in ya saba yi ko ya kwadaitar ta wata hanya a ce wannan mustahabbi ne za a samu lada mun fahimci abin yawwa suka ce sai wuri guda ana fahimtar wajibi daga aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a idan ya yi aiki da wani umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi a cikin alkur'ani sai annabi sallallahu ya yi aiki da wannan abun a aikace a wata sura guda ɗaya bai taɓa canzawa ba to sai a ce e, wannan abun ashe wajibi ne suna ba da misali da faɗin Allah maɗauki da yake cewa والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله a wannan aya Allah maduki ya ce da ɓarawo da ɓarauniya a yanke musu hannu ko yau sakamakon abin da suka aikata azaba uquba daga Allah subhanahu ta'ala sakamakon abin da suka aikata to anan kaga Allah maduki ya ambaci hannu ne cewa huma ba a ce daga wuri kaza a hannun zuwa wuri kaza ba to wannan sai aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk adadin barayin da aka kawo a zamanin sa da aka yanke musu hannu inda yayi umarni a yanke shine wuyan hannu to an samu sabani gun malamai ina ne ake akwai wanda suka bada fatawar nan ake yankewa dantsi ayo mutum gundulmi a nan hannunsa wasu malamai suka ce a'a ai kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin an yanke ba sau ɗaya ba kuma iya nan aka tsaya to ya nuna wannan yan tsayawa anan din wajibi ne mun fahimci abin yawwa to shi yasa malamai suke cewa wannan misali ne daga cikin inda ake iya daukar wujubi daga aiki ba tare da kauli ba saboda ba a taba ganin annabi sallallahu alaihi ya saba wa wannan umarnin da aka bashi ba kuma ya fassara shi da wannan yanayi din wannan dai ku kyale shi a babin fiqhu zai fi dacewa a yi magana akan sa ko a babin usulul fiqh zancen da nake anan shine kada mutum ya dauki lissafa waɗannan shu'abul iman in ba shi ba imani kun gane wannan ko to ya wadatar sai ce bal yakfil imanu biha jumlatan ya wadatar mutum ya imani da su a dunkule ya san abu kaza a imani ne abu kaza ma imani ne abu kaza ma imani ne ko da ba zai iya lissafa su ba hmm, da za a tsare shi a ce in baka kawo guda talatin ba ba za ka fita daga nan ba ba zai iya ba to ba wajibi bane dama a ce masa sai ya kawo guda kaza din amma ya san abu kaza dai yana cikin imani abu kaza ma yana cikin imani gurgudan dalilan da suka zo a wannan to sai ya ce wahiya waɗannan abubuwan imani din la takhruju anil kitabi was sunna ba sa fita daga qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me imani menene umarni ne daga shari'a umarnin shari'a to ba da hankali ake tantance menene zai shiga cikin sa ba shari'a ce take tantance mana meye imani mun gane abu wani yanzu ba zai zo ya ce mana ya kamata ko abu kaza ma ya zama cikin imani ba sai kirkiro abin sai sa mun duba qur'ani da hadisi ba za a samu wannan ba to ba a haka sai abin da dama yake cikin qur'ani cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kira shi da lafazin shi ma imani ne to sai a sa shi shi ma cikin imani ko a samu an kore imani ga wanda bai aikata abu kaza ba sai a ce to ashe yin abu kaza yana cikin imani tun da gashi wanda bai yi ba an kore masa imani wannan dai haka malamai suke kallon abu sai ce fa'alal abdi to wajibi ne akan bawa imtithalu awamirihi ma yayi da'a yayi aiki ga umarnin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kawo shi da sigan tasniya yana nufin alkitab was sunnah ma'ana wajibi ne akan mutum ya zama abin da zai da'a gare shi shine qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajtinabu zawajirihima da kuma nisantar abubuwan da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana duk abin da annabi yayi tsawa akai duk abin da Allah yayi tsawa akai to a guje shi wannan da imani ne wa tasdiqu akhbarihima da kuma gaskata labaran alqur'ani da hadisi kada a sami wani abu a ƙur'ani Allah ya ba da labari ka ce ƙarya ne ka yadda ba ko a samu wani abu a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ka ce ƙarya ne ka yadda ba in an yi haka to ba a yadda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ce wa qad shu'abul iman a wannan bangarori guda biyu sun cika shu'abul iman haka kuma duk wanda yayi da'a ma'ana idan wa ya yi da'a ga umarnin Allah da umarnin manzan Allah sallallahu ya nisanci abin da Allah ya hana ya nisanci abin da manzan Allah sallallahu ya hana ya kuma gaskata labarin Allah da labarin manzan Allah sallallahu to wannan ya cika shu'abul iman domin abin da ke ciki din nan shine abin da aka umarce shi ya aikata sai ce wallazi addaduhu abin da malamai suka lissafa din nan suka ce abu kaza imani ne abu kaza ma imani ne abu kaza ma imani ne yace haqqun kulluhu dukkaninsa gaskiya ne duk da malamai suka faɗa dinnan gaskiya ne min umuril imani yana cikin al'amuran imani walakin sai dai abinda nake so in gaya maka yace alqat'a bi annahu huwa muradun nabi sallallahu alaihi wasallama bi hadha alhadith yahtaju ila tawqifi to ga wani zance yace walakin alqata bi annahu huwa muradun nabi sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya yanke kat cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan da wannan hadisin yace wannan yahtaju ila tawqifin yana buƙatar a sami dora hannunmu akai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in ba a samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to istihadi ne na malamai don haka a dunkule abin da zai faɗa mana anan duka istihadi ne na malamai yauwa ba wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kurukuru cewa da yace imani yanki 60 da wani abu ne ko imani yanki 70 da wani abu annabin bai jero waɗannan abubuwan ba ya ce da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shi ba shi ya haka ba wannan abin da zamu zo mu ji an faɗa kaza ma yana cikin imani kaza ma yana cikin imani malaman ne suka yi ƙoƙari suka fahimto daga wasu nassoshin na ƙur'ani da hadisai ina fatan mun gane abin yawwa don haka ashe matsala ce ta ijtihadi hmm. to sai yake cewa tambaya ta gaba kenan ko yace uzkur khulasata ma adduhu hmm. karanta mana ko fakara ɗaya ne na'am uzkur khulasata ma adduhu قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله إن هذه الشعب تتفرأ من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن جيد يا إسا yace ka ambata mana a dunkule hulasa samari takaitaccen abinda su malaman nan suka lissafo mana suka ce abu kaza na cikin imani abu kaza ma na cikin imani to dan mana a takaice a amsa sai yace qad lakhasa al-hafiz in aka ce al-hafiz galibi suna cewa a littafan hadisai ko a sharhin hadisai in aka ce alhafiz aka yi shuru ba a faɗi waye ba to ana nufin wa alhafiz ibn hajar al'askalani saboda shahararsa a wannan babi ɗin a ɓangaren hadisi samun malamin da ya hidima ga hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama irin ibn hajar za a sha wahala hidima ta ɓangarori da yawa ku duba ku gani wannan bawan allah shi ne sharhin sahihul bukhari wannan babban sharhi da ake cewa fatuhul bari muƙaddimar da ya rubuta masa ma kawai ya shimfiɗa mujalladi guda ya yi wajen shafi 500 wannan muƙaddima ce kawai shimfiɗa ce kan gashi zai fara sharhin sahihul bukhari shi kuma sharhin sufili sufili guda goma sha uku duka babi babi babi har malamai suna cewa idan aka ce kamar shaukani ne yake yin wannan magana yake cewa in an zo ga wani ma a ce ya rubuta littafi mai suna fatuhul bari ice ina ai la hijira ta ba'ad fati? sai kawo hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in aka ce an yi hijira an aka ce kai an yi budin maka bayan budin maka to ba zancen wani ya hijira kuma daga maka ya dawo madina to yana nufin shi kuma a nasa zancen ma'ana ba zancen wani ya rubuta littafi mai suna fatuhul bari bayan fatuhul bari na ibn hajar al-asqalani saboda akwai kafin ya rubuta nasa akwai wani fatuhul barin da wannan sunan na ibn rajab al-hanbali ibn rajab al-hanbali yana da littafi shi ma fatuhul bari sharhin sahih bukhari yana nan mujalladi goma shi ma an buga shi an same shi amma in kana karanta wancan kana karanta wannan duk da cewa ibn rajab shine mutaqaddim akan ibn hajar za a ga bambancin ba kaɗan ba ne to haka nan ya zo littafan mustalahul hadith samun wanda ya musu hidima ƙa'idoji a gun malaman ƙarshe inda suka tsaya suka tsaya a kansa suka yi ittifaƙin harkokin musalwal hadith mafi yawa a kan zaben da ikhtiyaratin ibn hajar aka tafi yawa hakanan in ka zuba a littafan da suka shafi ilmin rijal ilmin rijal tun daga littafin alkamal wanda ba daga baya kuma aka samu tahdhibul kamal na al-mizzi bayan tahdhibul kamal ibn hajar ya zo yayi tahdhibu tahdhibul kamal shi tahdhibul kamal mujalladi 34 ne suna nan akan duk malamin da yake da riwaya a cikin al-kutubus sitta to an kawo tarihin sa sunan sa ina aka haife shi gun waye karatu su waye suka riwayar hadisi a gunsa duk yana nan a ciki to shi kuma sai zo ya takaita shi ya mai da shi sifili goma sha biyu shi ya sa masa suna ta tahzibil kamal sannan ya zo ya ga cewa ai akwai bukatar mai neman tarjama da gaggawa yana bukatar ba sai ya karance duk waɗannan ba a gaya masa hukunci a takaice kowanne mutumi da ke cikin alkutubu sita ɗin nan a ce mai matsayinsa fika ne ko za'ifi ko mai shi to sai wani littafin guda ɗaya sunansa taqribu ta tahzibil kamal sai ake ce masa taqribu tahzib to kaga duk waɗannan ka kula hidima ce da ba wanda ya yi irin waɗannan aikon ko akwai wanda suka yi to ba wanda suka tsaya wato suka amfani mutane irin nasa shi san aka ce alhafizu shi ake nufi ya zo a gun a hadithul ahkam kun ga shi ya rubuta abin nan bulugul mara wannan bulugul maram dai mashuri a gunmu shi ya rubuta shi ya tattaro hadithai da suke magana akan hukunce hukuncen halal da haram ya hada su wuri guda duk suka amfani al'umma to Allah madauki ya gafarta masa yawwa to wannan aikin in aka ce alhafiz to shi ake nufi ya yi wannan abu fil lakhasa wato ya takaita fil a cikin fathul bari ma hu ibnu hibban abinda ibnu hibban al-busti ya ambace shi shi ma a nasa littafin bi qawlihi inda yake cewa inna hadhihi shu'aba waɗannan dangogi yanki yanki na imani tatafarra'u min a'malil qalbi suna fitowa ne sun yi rassa daga ayyukan zuciya asalinsu ma'ana suna fitowa ne ko dai kame da su zuwa ga aikin zuci wa amalin lisan ko ayyukan harshe wa amalin badan ko ayyukan gab a wato jiki shi ne wanda muka yi magana a makon da ya gabata har muka ce a rubuto guda goma a kowanne ko to alhamdulillah an samu wasu masu kwaɗayin sun rubuto gwargwadon hali alhamdulillah kuma sun yi duk da wasu sun kwafo ne daga nan amma dai alhamdulillah an yi din kuma alama ce cewa an fahimci abin da yawwa to ya ambata mana ga su zai kawo mana kowanne zai ba mu misali daga ayyukan zuci da ayyukan harshe da kuma ayyukan wato jiki ya ce fa'amalul kalbi daga cikin ayyukan zuciya akwai almu'utakadat a kidu kaga aqida ai ba a jikin mutum ake ganin ta ba ba aikin gaba bane ba ruku'u bane ba sujada ba ba sallah bace aqida abun zuciya ne yawwa to kaga aikin zuciya ne wan niyyat da kuma niyoyi dukkan niyyar dan adam kaga an raba dukkan aiki ba zai karbu ba sai da me sai da niyya niyyan nan kuma ina ake yin ta a zuci yawwa yace ala arba'in wa khisla an raba wannan ayyukan mu'taqadat da kuma niyoyi an samu dangi dangi har 24 ga sunan zai ambata mana ya ce al'imanu billahi misali daga cikinsu akwai al'imanu billah imani da Allah wannan shine babban aƙida wa ya dukulu fihi in ka gutsutsura abubuwan da za su shiga ƙarƙashin wannan akwai al'imanu bi zatihi kai imani da zatin Allah wa sifatihi da imanin da siffofin Allah imani da sufofin Allah wanda ya bada labari a Qur'ani da wanda kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisai wa tauhiduhu hakanan tauhidin Allah a tsarkake shi a kadaita shi da bauta bi annahu laysa kamithlihi shay'un ka yadda a zuciyarka cewa Allah subhanahu ta'ala babu abin da ya kama da shi wa huwa as-sami'u al-basir kuma shi mai ji ne kuma mai gani ne to yadda da wannan aikin zuciya ne wa atiqadu huduthi ma dunahu ka kudurci a zuciyarka kuma cewa duk abin da ba Allah ba hadisi ne fararre ne ma'ana da babu shi sannan aka same shi shine ma'anan hudufi yawwa mun gane wannan huduth in an ce huduth ana nufin abin da ya faru dukkanmu nan fararru ne akwai ran da babu mu Allah ya samar da mu Allah subhanahu wata'ala shi ko babu ran da babu shi shine al shine al yawwa to wal imanu bi mala'ikatihi da imani da mala'iku kaga imani da mala'iku yanzu ba zuwa zaka ka kai musu ziyara ko ku wata hulɗa da mala'iku ba a'a ka yadda cewa akwai mala'iku wannan yana cikin imani da gaibi domin akwai wanda yanzu waɗanda ba su yarda da mala'iku ba wanda bai yarda akwai mala'iku ba kaga ya kafirce wa Allah subhanahu ta'ala domin ya karyata duk abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani haka ne ko ba haka ba yawwa ashe kenan yardan nan kuma ta zuci ce da ba wani aiki bane ba bauta musu ake ba kaga ashe aikin zuciya ne imani da mala'iku wa kutubihi haka nan imani da littafan Allah shi ma aikin zuci ne wa rusulihi da kuma manzanninsa wal da imani da ƙaddara khairihi wa sharrihi duk wannan aikin zuci ne wal imanu bil yawmil akhir imani da ranar karshe duk wannan ayyuka ne na zuci wannan a dunkule shine abin da yake nufi da arkanul iman din nan ko to sai ce wa yadkhulu fihi al mas'alatu fil qabri daga cikin abubuwan da yake za su shiga cikin karkashin wannan tambaya da za a yi wa mutum a kabari wajibi ne mai imani Allah maɗaukaki zai sa mala'iku su tambayi mutum duk mutumin da ya mutu za a tambaye shi a kabarinsa mala'iku ne guda biyu za su zo su tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan labari wal ba'th ba'da wal ba'th wan nushur da kuma tada mutane da hada su wuri guda in an ce ba'th a tada mutane bayan mutuwa nushur kuma tara su ai musu hisabi taruwa gun hisabin ba hisabin ba shi ake ce mu nushur yawwa wannan aidi mun karanta su a wannan littafin a baya yawwa sai ce wal mizan da kuma kai imani da mizani cewa za a auna ayyukan bayi ko su bayin yawwa duk dai kamar yadda muka karanta a baya was sirat da imani da sirati wal jannati wan nar da aljanna da wuta wa mahabbatillahi da son Allah duk wannan ayyukan zuci ne wajibi ne mutum ya so Allah duk wanda ba san Allah dama kafiri ne san Allah nan a ina yake a zuci yawwa yana cikin ayyukan zuciya wal hubbu wal bughdu fihi da kuma so da ƙiyayya fillahi fihi nan ai fillahi yake nufi me ake nufi da wannan ma'ana ka so mutum saboda Allah ka ki mutum saboda Allah kar ka so mutum saboda abin duniya ka so shi saboda san Allah yawwa domin san Allah ne ka so wanda Allah yake so to yin wannan shi ma na cikin ayyukan zuciya a wa mahabbatun nabi da kuma san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duka ayyukan zuciya ne ku duba ku ga yadda ayyukan zuciya sun fito da yawa yawa sai ya ce wa yadkhulu fihi har yanzu daga ciki abinda za su shiga ayyukan zuciya as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda zai yi da zuci zai yi da harshe yawa to na zucin wannan shi ake nufi yau na harshe kuma yana cikin ayyukan wato harshe wata ba'i sunnatihi da bin sunnarsa bin sunnarsa kun ga akwai inda za a yi a aikace akwai inda za a yi kuma da harshe to yadda da cewa za ka bi sunnar shi kuma a ina yake a zuci to shi yake nufi anan yawwa wal ikhlas da yin ikhlasi kai komai don Allah wa yadkhulu fihi tarkur riya'i abinda ke shiga cikin ikhlasi shine me kabar riya banda riya kar yi wani aiki ka nuna wa mutane don su yaba maka wani da kuma barin munafinci munafinci shine ka bayyanar da saɓanin abin da ke cikin zuciyarka a zuciyarka daban kuma a bakinka daban wannan shi ma haramun ne to barin wannan shi ma yana cikin aikin zuciya wattaubatu da tuba nan haka za karanta karkace ce wattaubati saboda me dan ya ce wa yadkhulu fihi tarkur riya'i wan nifaqi to sai ka ce wa taubatu domin ya zama ma'atufi ne akan tarku ba ma'atufi ne akan nifaqi ba mun gane in ka ce wa taubati to ya zama kenan barin tuba kun gane abin yawwa naka kullum in mutum ya iya larabci to zai kaucewa kuskuren da zai bata masa abubuwa hmm. don haka wa yadkhulu fihi tarkur riya'i wan nifaqi ma'ana kuma wa yadkhulu fihi at-taubatu mm. sai tuba tuba ma ake yi yawwa a zuci kafin ka faɗa da baki cewa ya Allah na tuba babban abin shine na zuciyarka akwai mai faɗi da bakinsa ya Allah na tuba a zuciyarsa bai tuba ba wannan duk ba a kula da shi ashe tuban zucin nan shine tuba na asali wal khawfu da tsoron Allah war raja'u da fata da sa rai na alheri daga Allah ba a sa rai daga kowa sai Allah ka sa ran Allah ne zai ma alheri Allah ne zai kade maka sharri ba kowa ba wa shukuru da godiya kaga duk wannan da me ake yi da zuci da alhamdu aka ce alhamdu ana yi ne bil lisani saboda dama abinda ake nufi da alhamdu shine yabo ba godiya ba yawwa shine bambancin alhamdu da shukuru in an ce alhamdu ana nufin yabo shine asana ka yaba wa Allah ka ambaci kalmomin alheri na yaban Allah da sunayensa da sufofinsa shine alhamdu ma'ana sana'i ya tabbata ga Allah shi yasa zaka ce yabo ya tabbata ga Allah wa shukuru godiya in muka ce godiya da muke ce in an maka ni'ima ka gode to shine shukuru yawa in an maka ni'ima ka gode to da larabci shi ake shi ma shukuru ba wato alhamdu ba hmm. to muje sai ke cewa walwafa'u da cikawa cika alkawari cika alheri in an maka alheri kai ma ka cika da alheri sannan ka yadda da cewa in an maka alheri za ka alherin nan ko kuma in kai alkawarin wani abu za ka cika to shi ma wannan aikin zuci ne ɗauka a zuciyarka cewa za ka cika wannan abun yana da bambanci da ƙudurarka kan yi ko za ka iya cewa na ɗau alkawari zan yi kaza to a zuciyarka kana da niyyar za ka yi amma baka samu dama ba to rashin yin dama ba sabawa ba ne yauwa amma ka yi niyyar za ka yi din nan to wannan abun ya isa shi kaɗai allah ya kalle shi a zuciya ba ka ladan kayan niyya shi yasa manzo allah sallallahu alaihi da a farkon lamari idan aka mutu mutum ya mutu aka zo za a yi masa sallar jana'iza sai annabi sallallahu alaihi ya tambaya yana da bashi a kansa wannan mutumin ko bashi da bashi in yana da bashi a kansa sai ya juya sai ya tafi gida ya ce ku yi sallah ku yi masa sallah ni ba zan ba farkon lamari da annabi sallallahu baya sallah akan wanda ya ci bashi ya mutu ta matsala ke <laughs> inda yanzu ne kaga mutane da yawa ba za a yi musu sallah hmm? to rahamar Allah tun kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan abun hukuncin Allah ya canza masa shi ya faɗi cewa duk mutumin da ya karbi dukiyar mutane yana da niyyar zai biya a zuci to Allah madaukaki ko ya mutu bai iya biya ba Allah madauki sai iya biya masa kun fahimci wannan da haka shi yasa wannan maganar wafa'im tana da muhimmanci amma tunda Allah shi yana mu'amala ne dama da zuciyarmu ya san a cikin mu waye yayi niyyar ya san waye kuma ya makale bai niyya ba da haka kai niyyar ba da bashin abin da ka karba wannan yana da muhimmanci sosai ka sa a zuciyarka kullum hankoranka Allah ya baka yadda zaka biya amma in ma can ka karba ne cewa ai ka samu na bagas kuma da suke cewa ko manta raka bati saddan fa huwa jahilu <laughs> wai ya samu bati in ce bati abin da yake na kashewa na banza wai idan ka samu ma ka rabu da shi ba ka yi amfani da shi wai kai jahili ne haka masu san irin su cuci mutane suke faɗi allah sauki. yawa to sai yake cewa sabr da haƙuri haƙuri a ina ke samunsa yawa a zuci ba gaɓar jiki ba ce take yi zuciya ce shi yasa idan mutum mai haƙuri ne za a ga ya fi kowacin nasara a rayuwarsa hmm, saboda zuciyar ya mallake ta ya iya controlling ɗinta ya iya sa mata ƙa'ida ba komai za a yi masa ya fushi ba ya fusata musamman haƙurin da Allah yake yabawa shine haƙurin mutumin da yake da iko ya rama sai bai rama ba ba haƙurin matsoraci ba idan an maka abu an fi ƙarfinka ba yadda za ka yi dole ne ka haƙura wannan ba shine haƙurin yabo ba yau amma kana da dama karama sai ka haƙura to wannan shine babban wanda za a yaba maka can ku an fi ƙarfin ka ne hmm. Allah ba mu haƙuri warida bil qada da yarda da hukuncin Allah duk abin da Allah ya hukunta ka yarda da shi wannan aina yake shi ma a zuci yake yawa Allah madauki ya hukunta cewa iya abin da za ka samu a rayuwarka na promotion shine ka tsaya ago kaza to sai ka yadda da haka kar a yi satar takarda kar a yi satar jarabawa kar a yi kaza kar a yi kaza ka tsaya inda Allah maɗaukake rubuta ma ka yi hanya ta halal duk inda ba ta halal ba to ka kyale shi nan Allah maɗaukake rubuta ma haka nan ya ƙaddara maka wani abu ko hatsarin mota ko rashin lafiya ko makamancinsa gobara ka yadda cewa haka Allah ya rubuta yawa duk alherin da kake ciki wata ran sai Allah ya yanke maka shi to ka sa ran cewa Allah ne ya rubuta maka wani alherin da ban alahira ka haƙura karka ce za ka yi abin da zai cutar da kai ko ya cutar da wani wani zai ce to wannan ana nufin kenan mutum ya daina sa wani buri a zuciyarsa ba haka ake nufi ba a zuciyar mutum yana da kyau ya rika tsara wa kansa me yake sha'awar me yake fatan ya zama ko yaro in yana makaranta yana sakandare ya rika tsara me yake so ya zama a rayuwarsa ba laifi ba ne wannan yana taimakawa mutum ya sa wa rayuwarsa setin ina zai dosa amma duk mutumin da ba shi da plan haka a rayuwa haka kawai yake sai duk inda aka yi shi ma ya yi to za ka ga cewa yakan rayu ko ya girma abunsa ba shi da tsari yau da haka yana da kyau mutum ya rika plan amma zancen da ake a nan shine in ka yi kokarin ka ka bi sabubba na duniya sai Allah ya hukunta wani abu daban ba yadda kake so ba kuma abin ya kare kenan to ka yadda kai hakuri amma in akwai kofar sake nema to ka je ka sake nema kun fahimci abin ba hana ka nema ake ba mm. don ba ka da tabbas cewa abin ya kare din tunda kana da rai to neman ka bai kare ba ba wahayi aka yi cewa kai malam iya nan zaka tsaya ba don haka tun da baka san me ka zama baka ci gaba da nema ka nemi alheri kaza ka nemi alheri kaza in Allah ya kaddara maka ka samu in baka samu ba kuma ya zama in misali an ce mutum uku ne kawai ake nema ko kuma ku hudu ne sai aka zo aka dauki uku ba dauke ka ba ka san abun ya kare to anan kuma sai ka je ka nemi wani abu wanda ba wannan ba shine abin da ake nufi Allah mu ba mu wannan irin kana wa tawakkul da kuma tawakkali kaga shi ma aiki ne na zuci ka dogara ga Allah war rahma da jin kai ka rika tausayin mutane shi ma wannan a zuci ne wadu'u da kuma kaskantar da kai shi ma wannan a zuci yake ba a gaba jiki ba kun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi ya faɗa kamar da al-imam muslim ya ruwaito daga hadisin abu huraira ina jin yana cewa man tawada'a lillahi rafa'a duk mutumin da ya tawadu don Allah to Allah zai ɗaukaka shi in dai bai ɗauki kansa komai ba ba a nufin ka wulaƙanta kanka kuma ba a nufin ka rika tasannu'i na tawazu yasa ko wasu masu dan nuna khushu'i ana nuna haka tsoron Allah haka da fuska Allah baya son wannan abu ya zama a zuciyarka ne kake tawazu'un baka da girman kai a zuci Allah madaukaki sai ga ya dauka ka yawa ba wai da baki ba hmm. Allah madauki ya ba mu ikhlasi yace wa yadkhulu fihi daga cikin abin da ke shiga kuma har yanzu aikin zuciya tauƙirul kabiri girmama manya in aka ce wannan babba ne babba ko a shekaru ya fi ka babba ko a matsayi shugaba ne na al'umma to ya cancanci ka girmama shi jin girmansa a zuciyar nan shi ma imani ne yana cikin waɗannan ayyukan na zuciya ba girmamawar waje ba yau sau da yawa za ga mutane suna girmamawa ta waje a zuci kuma ba sa son mutum ko ba haka bane akwai wanda zai zo ana ta dunduku ana ta mai amma a zuci yana cikin makiya yau da haka Allah ne san waɗannan abu amma za ka ga mutumin da yake a zuciya har zuciya na so to wannan shine Allah madaukaki zai baiwa mutum lada akan a girmamawarsa da ƙaunarsa yace wa Rahmatus saghiri da kuma rahama da tausayi ga ƙanana yawa manya su tausayi ƙanana su ji tausayin ƙanana shi ma wannan imani ne Ga shi an ambace shi anan kuma aiki ne shi ma na zuciya wa tarku takabburi wal ujbi da barin girman kai da jiji da kai shi ma wannan aiki ne na zuci Ban da girman kai ban da jiji da kai watarku alhassad da barin hassada kun ga waɗannan kishiyoyin ai ayyukan zuci ne ko masifu ne bala'i ne aiki ne mummuna a zuci to shi yasa aka sa barinsa shi kuma aikin alheri ne shi yasa nan kun ga kowanne yake sa tarku tarku tarku ba an hassadar ita ma da ma ina ake yinta a zuci ne yawwa to a zuci kuma a barta tunda dama a zuci take shi yasa yace watarkul hasadi da barin hasada watarkul hiqdi da barin kufurci da kiyayya da mummunan kulli shi ake nufi da hiqdi gaba haka kawai ka sa mutum a ba baka san sa ka bar wannan baka bukatar wannan bai tare ma komai ba naka daban Allah zai baka in abin duniya ne ya hada ku ka sa ran cewa wannan mutumin bai isa ya hana ka abin da Allah ya rubuta zai zo ma ba in kana da wannan a za ka takuru saboda wani shi yasa yana da cikin abin da mutum zai nasara a kai wallahi a ce ka rayu kullum ka kwanta kai bacci ba tare da ka kullu wani mutum a zuciyarka ba wani ba karamar nasara ba ce kada ka bari wani dan adam ya bata maka rayuwa har kai bakin ciki wai a ce yau wani ne ya bata maka wai har an zo an same ka kana cikin damuwa saboda wani ya bata mare in wani ya zo a je waccan ka fuskanci wani yanzu ka saki fuskar ka kada ka bari wancan ya azabtar da kai domin in ya azabtar da kai zai shiga ya maka tasiri a zuciya la'alla ma sa maka wani ciwo Ka gaya za ka bari wani ya cuce ka irin wannan wannan mun sha bayanin sa a musamman darasin da muka karanta littafin khutwatun ila sa'ada da Allah zai sa a maimaita wannan littafi ko a karanta littafin nan ɗaliban ilimi su karanta shi wallahi da ikhlasi akwai abubuwa na baiwa da Allah ya baiwa bawan Allah da ya rubuta littafin nan akwai amfani sosai za ka fa'idanta da irin waɗannan maganganun da za su sa zuciyarka ta zama sarai lafiya lau tsakaninka da Allah kawai kake tsoron a samu ɓatawa amma duk ɗan adam don kun samu wani abu na saɓani ka yi haƙuri in kai ne da laifi ka je ka nemi a yafe maka amma kai kar kai masa laifi kada kuma ka cuce shi kar ka zalunce shi kar ka kulle shi a zuciya saboda kiyayya duk wannan baka bukatar sa wa tarkul ghadabi da kuma barin fushi fushi ma ba alheri bane to duk wannan yana daga cikin ayyukan alheri na zuciya mutum ya aikata su ku ji yadda musulunci malam yake da daɗi aikin zuciyar nan gaba ɗaya an dunkule mana waɗannan abubuwa wannan fa misalai ne kawai aka gaya mana daga cikin abin da zai sa musuluncin mutum ya kyau Allah ya taimake mu to sai ce wa amalul lisani ayyukan harshe fa ga su ya ce tashtamilu ala na na tsallake wani? bayan mene bayan tawakuli na faɗi rahama e na faɗa eh na ji lokacin kuna ɗan tattaunawa ina <laughs> eh, na faɗa ƙwarai hmm, war rahmatu wa tawadu uku eh to sai ce wa amalul lisani su kuma ayyukan harshe tashtamilu ala sab'i khisali sun kunshi wasu ɗabi'u ko halaye guda bakwai ƙarƙashin kowanne za a iya samun wani abu ya na farko a talaffuzu bit tauhidi yin lafazi da tauhidi la ilaha illallah shi ne lafazi da tauhidi wa tilawatul qur'ani da karanta alqur'ani wa ta'allumul ilmi wa ta'alimuhu da neman ilimi da koyar da ilimi duk wannan da mai ake adi da harshe ake hmm. yanzu da ba harshe duk wannan darasin babu ko ba haka bane kai ma in ka tashi zaka koya ma wani in ba harshe ba ka iya ba sai misalai da kwatance da na kurame haka nan waddu'a da yin addu'a a daga hannu a roƙi ubangiji ya ake yi shi ma da harshe ake wannan shi ne zai nuna maka buƙatar mutumin da yake kurma ne ko bebe baya magana akwai buƙatar a rika koya masa a samu makarantu na musamman da za su rika koyar da bebaye yadda za su iya su san ga Allah ga yadda za su ce Allah ga yadda za su ce manzo Allah ga yadda za su ce suna son kaza suna son kaza a wasu wuraren akwai irin wannan makarantun ina ji na taba ku labarin ta Madina ko wata rana an taba gayyata ta shi malamin da yake koya musu shi mai ji ne mai magana to na koya masa wata rana a kullitin shari'a fakultin shari'a lokacin eh, yana karatu to shine sai gayyace ni in yi lakca akan aqidar ahlus sunna gabe bayan madina da suka tara su duka a markas babba sun kai ɗaruruwa haka to muka zauna anan ni ban taba ganin yadda allah maɗaukaki wato ya yi hikima ga ɗan adam da ya zai iya irin wannan naƙalin zancen irin wannan ranar ba zuba ido ne na ta mamaki ina ta magana ce to wasu yin tsayan ce to gaya musu sai ce ayi shi ya riga ya faɗa sai ce kawai ka yi maganarka ina magana shi yana ta haka yana ta haka yana ta kwatance wallahi sai daga da aka kare sai aka ce su yi tambayoyi suka yi ta tambayoyi tambayoyin kuma akan abin da na yi magana sai gashi sun fahimci abin suka yi tambayar aka gaya min aka fassara na yi magana kuma aka gaya musu suka yi murna da komai har da karɓar waya da me hmm. so irin <laughs> eh saboda text hmm. to irin waɗannan abubuwan yana daga cikin abin da hukumomi za su taimaka in aka sami irin waɗannan makarantun waɗanda Allah ya jarrabe su ‘ya'yansu suka sami irin wannan tawaya din kar a wato watsar da su a cikin al'umma ya zama cewa ba su da hope su ta kare kwata-kwata a a samun musu hope a gida irin wannan a samu ƙwararru na tambaye shi a lokacin wannan ilimin shi ya aka yi same shi ya ce wallahi sha'awa ta sace saboda sha'awar da'awa ya shiga wannan fannin har ya je digiri sai da ya digiri a wannan fannin sannan ya dawo yana digiri a shari'a saboda yana son ya hada ya yi da'awa yawwa kuma kuma dukansu a wannan kasar ba wani wuri ba to shi don haka idan aka je aka koyi wannan fannin to masu da'awa za su fa'idanta sosai yanzu hasara nawa muke yi a nan wajen harkar da'awa gazawarmu na iya harshen fillanci ba za mu iya shiga gun fulani mu wa'azi da fillanci ba suna nan ana zuwa ana ta ɗaukar su za a gansu yanzu yadda fulani yanzu wallahi ka duba yadda shigar su ta canza ko ba haka bane shigar su irin kayan irin ida wannan gilashin baki da eh, askin nan irin na amerika wannan ba an samu wasu mutane sun shiga wannan lungunan sun sa su har kiristanci wasu an sa su da yawa kuma muna nan muna zaune da da kuma duk da cewa waɗannan fama suna jin hausa to amma ka san ɗan adam in kana magana da yarensa ka fi cin nasara a kansa to da za a samu masu zuwa su yi fillanci to balanta na ma'azo a ce magana ta kurame da bebaye ya kamata a ce an samu waɗanda suka je suka yi takhassusi suka karanta wannan abun dan amfanin wato al'umma akwai abubuwa da yawa da za a karantar da al'umma hmm. Allah maɗauki ya samu dace to sai yake cewa wa ta'allumul ilmi wa ta'alimuhu wa du'a wa dhikr wa yadkhulu fihi har yanzu daga cikin abin da zai shiga wannan zikiri al istighfaru istighfari kaga istighfari da me ake da baki ne shi ma yawwa a wajtinabul lagwi da nisantar sassar magana marar kyau ka nisanci ashariya ka nisanci batsa duk da me ake da baki yawwa to sai ai kokari duk su shiga cikin waɗannan wa amalul badani ayyukan jiki kuma ya ce yace watashtamilu ala na khisla ayyukan jiki ya lissafo mana guda 38 su kuma duk aikin jiki ne dukkan su wannan suna cikin imani da yake cewa minha ma ya ta'allaku bil ayani ya kasa su kashi uku daga cikinsu akwai abin da yake yana da alaka da mutum shi a kashin kansa shine ayan yawwa yace wahiya 15 khisla ɗabi'u guda goma sha biyar ga su duk wannan sun shafe ka kai a ƙashin kanka ba rabon kowa a ciki naka ne kai kaɗai in baka iya ba kai za ka sha azaba na farko ce a tatsahuru tsarki hissan wa hukuman tsarki na aikace da tsarki na zuci tsarkin wato eh, ka gyara kanka ka tsarkake jikinka ma'ana ya zama dai kana da tsarki ko na hissi ko kuma na hukunci wa yadkhulu fihi it'amu ta'am. daga cikinsa akwai ciyar da abinci wannan aikin jiki ne ko ka ɗauki abinci ka je ka kai ma wani mabukaci ka taimaka masa a nan ya shiga da dukiya da jiki yauwa akwai dukiya akwai kuma jiki da zai ɗauka ya bayar wa ikramun daifi da girmama bako wannan duk amfanin kanka ne wasiyamu da azumi fardan wa nafilan na farilla da na nafila wannan kaga duk kai za ka yi ba wani ne zai ma ba walitikafu da itikafi a waltimasu lailatul qadri da neman lailatul qadr wannan shi ma kai za ka yi wal da hajji wal umra da umra wal tawafi da yin tawafi kadhalika yace wal firaru biddini da gudu da addini ka gudu da addininka in ka zama kana inda zaka cutu addininka zai samu targade ko ta hanyar abota da wani ne ko zaman wata unguwa ne akwai matsala a wurin in kana zaune addinin ka zai rauni to ka gudu da addinin ka je inda zaka samu zaka yi addini cikin natsuwa Wayar yadkhulu fihi anan abin daga cikin abin da zai shiga shine Alhijira. min dari shirki mutum ya hijira daga wurin garin shirka inda ba dama a barka kai addini to ka koma inda za a barka kai addini wal wafa'u bin nadri hakanan cika alkawarin alwashi da bakance idan kai bakancen za ka yi wani abu shi ma aikin jiki ne ka yi wannan abu wata aimani ba imani ba ne imani ya rubuta agun ko haka ne ko aimani yawwa to ni aguna ne ya kuskure jayid wata aimani da kirda don yin abin da yake shine daidai wajen rantsuwa ma'ana kada bakinka ya saba kullun da rantsuwa wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza duk abin da za ka rantse a kai to ka duba ka tabbatar da abin da yake daidai ne kafin kai rantsuwa ba a san mutum ya rika yawan rantsuwa wa ada'ul kaffarati da kuma ba da kaffara duk abin da ka san kayi akwai kaffara a kanka to kai gaggawa ka aikata kaga duk waɗannan sun shafi waye sun shafe ka ne kai a ƙashin kanka yawwa to ab za mu gane wannan in mun zo nau'i na biyu gashi nan sai ce wa min ha ma ya ta'allaqu bil atba'i akwai abin da ya shafi mabiyanka wanda suke karkashin ka kai ne shugaba ga wasu a ƙasanka to wannan gashi ayyukan da suka shafe su ya ce wahiya sittu khisalin su kuma wannan abubuwa guda shida ne na farko at-ta'affufu bin nikahi na farko ka tsare kanka ka kame kanka da yin ta hanyar ka yi aure kaga wannan duk da ya shafe ka to ya shafi dai akwai hanyar samun yaya don haka ya shafi masu binka domin a ƙofar farko da foundation na farko na samun 'ya'ya na gari shine mai. ka samu mata ta gari to ka kame kanka ta hanyar yin aure wal qiyamu bi huquqil iyali ka kuma tsaya da haƙƙin iyali haƙƙin iyalinka iyalinka suna da haƙƙi a kanka ka kula da su ba ta hanyar waci da sha kawai ba a'a da ci da sha da makwanci da karatu da tarbiyya tarbiyya ka sa su a hanya Allah madauki abin da ya faɗa mana ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ka gani ya ya ku wanda suka yi imani ku kiyaye kanku ku sa wata, wata makara ko wani makari wani hijabi tsakaninku da wuta da ku da iyalinku ya za a ka sa iyalinka ka zo ka sa wani abu da zai kare su shiga wuta ran tashin alkiyama ne idan an zo za a shiga sai ka zo kai kankange kai haka ba tunda aka ba mu umarni a cikin alkur'ani to ashe a nan duniya ake so mai aiki to ashe aikin nan tarbiyya ne kai tarbiyyar su ka sa su a hanya kuma wannan ya nuna mana za a tambayi mutum akan tarbiyyar ɗansa da yarsa shi yasa wato abubuwan da muke na sakaci na barin 'ya'yanmu ba tarbiyya musamman 'ya'ya mata a bar su ba tarbiyya su fita ko ina su haɗu da kowa Aita irin abubuwan da ake ta magana yanzu lalata iri-iri yawan zinace-zinace yawan luwatsi babban mutum mai shekara ashirin da nawa ya bata ya shekara uku in ba tsafi ba wannan mai zai kawo shi hmm? ka san ba dai abu ne da za a ce a yi shi don aji wani daɗi ba tunani ne da ya jirki sai ya juye abin da ba daɗi wai mutum ɗan adam ya ji daɗinsa shi yasa ko da a gun su turawa irin waɗannan abubuwan ai suna kiran su pavashin ne wato harka ce ta mutum ya samu inhirafi a larabci shine inhirafi wato canzawar tunani da juyewar kwakwalwa abin da yake kazanta ka ji tsafta cikinsa abin da yake ba daɗi a ce kai kana jin daɗinsa sai mutum in kwakwalwarsa ta irin wannan juyewar sai mutum ya ji abin da aka haramta mana dan adam mai hankali zai kyamace shi sai je tunkare shi mutum sai je ya ce zai nemi dabba dabba fa wadda ba jinsinsa ba ya nemi ya sa alarsa a jikin farjin dabba wani ya je ya nemi uwarsa da ta haife shi wani ya nemi kanwarsa wani ya nemi yayarsa ko ita ta neme shi da yarsa ta cikinsa jikarsa a ce har an kai ga an yi ciki wannan idan ba kwakwalwa ce ta juye ba dubura da kazanta take fitowa dan adam ya ce nan zai je sa al'alarsa a ciki duk wannan in ba kwakwalwa ce ta juye ba ba da za a yi dan adam ya ji daɗin wannan abu ko ba haka bane yau to duk waɗannan abubuwan da suke faruwa idan ba tarbiyya muka tashi ta yi wa mu tarbiyya ba gaskiya bala'in da ke tunkaro mu nan gaba akan waɗannan abubuwan gaskiya ba mu san iyakarsa ba yanzu suna nan hanyar kallon nan ya buɗe irin abin da ake ce ma incestuous uh, relationship da nake ba da misali da shi yanzu mutum ya nemi yarsa ta cikinsa shi da ake ce ma zinal maharim zina ta yan ta maharamai me yasa dama aka ce mace a sa mata maharami ne me ma'anar maharami saboda haramun ne aure tsakaninta da shi haramun na har abada saboda ya bata kariya to sai ka ga yanzu maharamai suna neman maharamai irin wannan abun abun mamaki yadda saboda me in mutum ya je intanet ya sacin ya bincika shi zai ga ana yi fina-finai ga sunan duk akwai waɗannan abubuwan ana yin sa mutane suna gani shi kuma ɗan adam wai idan ya ga wani yayi wani abu sai ya ce a ah, ashe ni ma zan iya yi shi kenan sai ya je gwada abun da kazanta mutanen baya san ba su yi ma wannan tunanin ba an san an yi luwatsi an yi zina a baya amma irin waɗannan abubuwan da muke yanzu gaskiya a baya ma ba a san su ba a baya ba a san su ba Allah ya kiyashe mu to dan Allah mu taimaka mu yi tarbiyyar ƴaƴanmu wannan shine zai samu tsira in ba haka ba ku za a tambaye mu akan abin da muka bar su suna yi harkar waya din nan musamman suke yi a cikin ta mu rika kallo muna dubawa waye abokin ɗana da shi da wa ko ƴata da shi da ita da suke tattaunawa yanzu ana zaune tana gidansu a nan Najeriya sai ga suna ta cacin da wani a America na taɓa mu labari a ƙarƙashin haka aka samu ta yar kuwait a gidan babanta budurwa yar jami'a ta zama kirista garin chatin da wani daga amerika ta fito kofar gida kawai shi shikenan a cikin gidansu sai ta ba da labari ita ta karanta kiristanci shekara wajen nawa tana ta karanta abubuwa an taho mata da shubuhohi dama ta yi boko ta iya turanci aka ta turo mata abubuwa har ta zama kirista a cikin gidansu ba a wa'azin wani wuri ba to kun ga wannan harkokin sadarwa din idan ba mu kula da su ba to za su kai mu inda ba ma tsammanin su Mm, wajibi mu tashi tsaye mu yi kokarin da zamu yi mu ga mun yi maganin su kuma hukumomi su masu taimaka wajen abin da zai wato maganin waɗannan abubuwan a rage tasirin su kuma a karfafawa dakatar da irin waɗannan abubuwa to malam mai ɗauka yana ta cewa lokaci yayi mu karasa wancan din eh <laughs> to yace wa ta'afu bi nikah min ko wal qiyamu bi huquqil iyali yawa wa birril walidaini da da'a ga iyaye kyautata ma iyaye da biyayya gare su ya ce wa yadkhulu fihi istinabul ukuki mutum ya nisanci saba mu iyaye wannan shi ma aiki ne babba wanda Allah maɗuki zai ba mutum lada kai ma'ana ka zauna da iyayenka duk abin da suke so muddin bai saba wa shari'a ba to wajibinka ne ka yi shi sai in ya saba wa shari'a to a nan ne aka ce kar ka bi abin da suke so in ya saba wa shari'a amma in naka yi sabawa duk yadda kake son abu aure ne kake so wance kake so suka ce a'a wance su suke so ka yi ƙoƙari ka gamsar da su su gamsu da naka wannan shi ne aikinka amma kar ka saba musu su yi addu'a marar kyau akan abin ka sai idan su ne kuma da kuskure ana samun wannan kuma lokacin shi ma kaga iyayen su ne suka yi ba daidai ba suka zalunci ɗansu to duk da haka kai ne mai haƙuri ba kai ne mai zuwa ka zare musu ko ka zumbure baki ko ka yi fushi ko ka gaya musu maganganu marasa kyau ba sannan sai wa tarbiyatul auladi da tarbiyyar yaya wannan mun yi magana a kansa wasilatul rahim da sadar da zumunci a sadar da zumunci a kula da alaka da take ta yan uwan jini dan uwanka ne dan baffanka ne wannan da shi da babanka uwa ɗaya uba ɗaya wannan uwan wannan ne wannan dan uwan wannan ne da uwar wannan da wannan sun haɗu duk a rika kula da waɗannan alaƙoƙin ana sadar da zumunci kar a manta da shi kar a sa gaba kar a yi abin da ba daidai ba wa ta'atu as-sada da kuma da'a ga shugabanni shi kansa wannan shi ma wani aiki ne da Allah madaukaki zai rubuta maka lada akai kayi shi don Allah a warrifki bil abidi da kuma bin bayi a hankali bayin Allah a tausaya musu a bisu a hankali wannan shi akan shugabanni yake hakanan akan ka kai ma duk abin da yake zaka yi mu'amala da 'yan uwanka bayin Allah to shi ma ka bisu a hankali hakanan bayi da aka mallaka su ma sun shiga cikin wannan a yi wato mu'amala da su a hankali wa min hama ya ta'allaku bil ammati to ko a tsaya nan yawwa eh na'am yato eh ai suna da yawa kuma kowanne <laughs> da bayani mai yawa a kansa hmm. a kowanne yake bukatar a dan tattauna a kansa a dan yi tambihi to sai mu tsaya nan din ba matsala insha Allah hmm. Allah ya sare mana Allah sa waɗannan abubuwa ku duba ya uwa ashe aqida in kana karanta ta ta kunsa maka fa komai da komai ku ga wannan littafin aqida muke karanta amma yau ya tuna mana kowanne babi ya tuna mana da fiqhun ne da mu'amalolinmu da yadda za mu kyautata alakar mu da Allah alakar mu da bayin Allah mu da gidan mu mu da komai alakar mu da mujtama'in da muke rayuwa a ciki duk suna cikin nan haka mu yi kokari mu fahimci waɗannan abubuwa kuma mu sa su a cikin ayyuka hmm. Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya taimake mu akan tarbiyyar 'ya'yanmu Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina duk fitinar da za a kullo mana don ta wargaza mana zamantakewar mu zaman lafiyar mu ya Allah muna roƙonka ka wargaza ta ka wargaza mai tsara ta kafin ya tsara ta Allah subhanahu ta'ala ka shiryar da samarin mu su bi hanya mai kyau wajen kawo gyara duk abin da za a gyara Allah ka kimsa musu tunani mai kyau da bin hanyar magabatan mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gyaran abin da za a gyara Allah ka ba mu hakuri Allah ka ba wa shugabanninmu yin adalci da yin abin da ke shine daidai ka ba su tausayi ka dora su akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen duk abin da za su yi mu kuma ka hada kanmu da su akan yin abin da yake shine daidai wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk